صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى مدينه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعتم أن بالتالي التبيان في آداب حملة القرآن يا كريم دام تاشي الباب الثاني باب نبيه وأن باب كما ذي من بعيني يندع كرنجا يرجع مكرنجي da تدبر kuma bayan wanda makaranci ba wato daraja da yake da shi akan wanda yake ba irin ba shi ba shi ne ke cewa babu tsani fi tarjihi al-qira'ati wal qari'i ala ghairihi ma wato wannan babu zai mana bayani a da kirin jayar da karatun qur'ani da kuma karancin akan wani su wato biyu kenan karatu da kuma ainihin shi wanda Allah ya ware masa karatu makarantu ya fara da wannan hadith yana cewa sabata an abi mas'ud al-ansari al-badri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ya tabbata daga أبي مسعود الأنصاري مسلم المدينة إلى البدر ولا على سياق البدر الله قال مصير ذا لقد من صلى الله عليه وسلم قال أنت من صلى الله عليه وسلم يجب يقوم القوم أقرارهم بكتاب الله وانت زي لي من شي متاني من شي وانت يفيس فرس الكتاب الله يفيس إيا فرس الكتاب أنا شين يا شمتم كيف ما لمن يقوم من الإمامة نعم رواه مسلم حديث وأن يكي شهرركم إن كنتي إمام مسلم يروجون حديث حديث نبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا كربو دغا عباس Allah ƙara musu yardan shi da mahaifi ƙwada ya ce kanin ƙura ashabu majalisi umar rasulullah anhu makaranta sun kasance su ne ma'abotan majalisun umar Allah ƙara musu yarda wata mashawar ta a majalisarsa ƙura makarantar littafin Allah ƙura ƙurani su ne jama'arsa wa mushawaratihi masu nema wanda zai neman shawara wajen su kuhulan kanu au shubbanan dattawa ne ko kuma matasa ne ba bambanci makarancin dattijo ne ko kuma yaro ne Abin lura kawai siffar karatu da Allah ya bashi shine su ne mashawartan shi da kuma jan majalisarsa wanda ma hadithi ingantaccen hadithi ne ruwa wa bukari da sahihi imam al-bukari shi ya ruwaito a ingantaccen littafinsa mala ya ce wata ya ce filbabi ba hada a hadith ta dukulu fi hada albab ya ko kuma da sannu zai a wannan babi wasu hadithai wanda za su shigo wani babi zai zo wanda waɗannan hadithai za su tashi shiga cikinsu alaƙa za ta kai ga wura a maimaita wasu hadisai kamar yadda karo na farko mafi haka su hadisi za a samu hadisi zai aiki babu da daban-daban a wannan babu ma in magana ta kai zakiya koro za iya kawo shi hakan nan wasu ko ina zai yi kuma zai ba da ma'ana shi na abin da yake sanar da muke kenan ko da an sake maimaita hadisi daga cikin wannan hadisi to ya kama ne alaƙar da ta kai ga a sake ambaton wannan hadisi mala yake cewa wa alam anna al-mazhab al-mazhab al sahih al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamad alayhi min al-ulama anna qira'at al al al qur'an afdal min tasbih wa wa ghayrihi min al أفضل wa qad والتحليل al adilla ala dhalik wajaka الأدلة fa kai dalibi ko ni san cewa tafarki ingantacce tafarki zaɓaɓɓe wanda mutane suka ke dogaro a kai masana malama suke dogaro a kai abun bi shine cewa karatun ƙur'ani ya fi tasbihi wata halin hailala kenan ko kuma wani haka daga cikin ambatan Allah duk ambatan Allah da za a yi karatun ƙur'ani yana gaba ne awwal shi ko abin da ake daukar wato daukaka bisa duk ambatan Allah yana da yawa wa qad tadaharat adilla ala zalika dalilai sun bayyana akan haka wurare daban-daban a akwai sai ba ƙura'ani eh. na ne fi ne fi zama ƙura'ani Allah yadda da bin sunan sunan ƙura'ani إننا نزلنا ذكرى وإننا لو لحاضرون لا إله إلا الله في القرآن يعني في آية القرآن يعني صور رأيني كما يقولون ميبا أفضل أفضل ما في أموني هذا ما أنا إيه؟ إيه، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذاء وأن باب غيمنا باني أكرم يندى ذا كرما ma'abutan qur'ani da kuma hani daga cutar da su a girmama su Abun girmawa ne ma'abun wanda allah ba su ƙur'ani ya girmama shi kuma an hana cutar da shi wanda allah ba shi ƙur'ani malamin ƙur'ani ko kuma malamin yana daga cikin ababe da ake abun wato ababe masu alfarma kamar yadda malamin suka kamar yadda ya fara na قال الله تعالى قال الله عز وجل هنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب duk mai girmama alamomi ababe masu eh, alfarma na Allah yana da yin yana da cikin takawa wato wanda yake da zuciya ta takawa sha'airillah duk abubuwa da ake darajanta su na suna cikin su suna cikinsu kamar ɗakin ka'aba wurare mashahir duk abubuwa ne wanda yake ana girmama su to har malama masu shiga ƙarƙashin wannan hakan nan kuma wata ayar, makamanciyar wannan ta cewa wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih duk wanda yake girmama ababai masu alfarma na Allah to yin hakan nan ya fi masa alheri wajen wajen malicin shi hakan nan kuma wannan ma sa shi karkashin wannan girmama maluma ne inda Allah yake cewa waqfid janahaka lil mu'minin ka sassauta suka sakin ga mu'minai ba da wani tsawa ba anan haka yake kawai eh, eh akwai haka akwai haka eh, amma to yadda ya rubuta shi haka da amma hakan nan da kabarin ne ya ta zo a cikin suratul shu'ara واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ka sassauta fukafukinka wannan ba ana mutum ba da suka tsuntsu ne mai. su suke na tashi sama ko daga abin da ake nufi ka wata girmama su ka ba su daraja karka kakkausa abubuwa da su ɗabi'u wato miyagu ko kuma misali ka yi ɗauka abubuwa da zafi da su duk abin da za ka yi da su kamar yadda Allah ya faɗa mana iyaye ayi masa ayi musa haka waqfir lahuma janaha dhulli min ar-rahmah ana nufin iyaye ana girmama su ta fitar magana da su ko kuma duk ba a dai musu magana masu kakkauta magana da kuma makaushi ta mu'amala kyakkyawar mu'amala da ta gaji abin da ake so a yi wa malum hakan nan ya jero ayoyi aya ta hudu yana cewa Allah ya kafir yana cewa wallazina yu'duna almu'minina walmu'minati bighayri ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina Hakika waɗanda suke cutar da mu'minai da mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da abin da suka aikata ba Hakika waɗannan sun ɗauki wato laifi mai girma buhtanan tsaki wanda suka yi musu da kuma zunubi mai girma bayyananne yace wa fi babi hadithu abi mas'udin al-ansari wa hadith ibn abbas al-mutaqaddiman dama yana bayani cewa waɗannan hadisi za su sake shigowa a wani babi yace a wannan babi hadith ibn mas'ud da muka karanta cewa wani waye tantance limanci mutane shi ne makarancin ƙura'a to littafin allah mai wanda ya iya karatun ƙura'ani hakan da na biyu wanda ya fi cewa na bas kenan da cewa mashawartan umar radiyallahu anhu duka makarantar ƙura'ani ne dattawa da kuma matasa hulan kanu a shubbana ya sake kawo wannan bai karanta hadisi ba kai ne kawai ya faɗa mara za su koma su gane cewa ga hadisin da باب الثاني a babu المتقدمان da muka karanta su al-mutaqaddiman wanda suka gabata وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام للسلطان المقصر ينادي في سكين وتعليم أبي موسى الأشعري من سوى ألا قرم في قال أجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر من ذو الله سيدة الأمس فتبتها فليس يسوى ينادي في سكين جرم ما ألا ما توقفه menene ne ke ni wata girma ma wato musulmi ya manyanta mai kurkura ikrari da shai shaibatin muslim girmama musulmi wanda ya girma yadda yake ya yi kurkura wani da cikin girmama kana girmama shi kama girma kana girmama Allah wa hamilin ƙura'an da kwanta Allah ba shi ƙura'an har mahaddashin ƙura'an amma ghairin zalifi wajen jami'an wa wanda yake sai da ce nan wannan mahaddashi ƙurani ne da bai ɗabi'unsa gaba daya ba na ƙurani ba to wannan annabin Allah ma a hadisin ba a shi wannan shi ya ya tazafar da kan shi saboda haka baya cikin wanda za a girmama shi don baya aiki da ƙurani wal jahil mai wa daga barin ƙurani gashi Allah ba shi ƙurani kuma bai san darajar ƙurani ba saboda haka dama duk wanda Allah ya ba shi ƙur'ani akwai matsala matsalar me dole duk abin da sa'an shi zai yi yayi shi za gale laifin shi ko yaro ne mai kamata aikata abin da sa'o'i suke ko kuma ya yi suke kuma yanzu haka in kana dan fannin wato zalibin ilimi ta shari'a wasu abubuwa ba shekarunka ne ya kai ka ba a wannan ne ba dalibtar da zai hana ka kana a yi za a yi mamaki har kuma amma wani yaya ne ma da kai ko kuma kuna daidai ya yi aikata ba za a yi magana ba ba za a yi mamaki shi ba amma tun wannan darajar da kuma ga wannan kana gani kamar ta takura ce amma kuma darajar saboda haka dole ne kawai domin kuwa ba za ka so kai wasu abuwa gaban ɗalibinka ba ko kuma gaban malaminka ba yanzu dai ko da ko ranar daliban nan ma kada ganin so da yawa ta ga ɗalibinka ko da namiji ne yaro ne yana ɗan sharrake ko mai ya ganka zai ba zai iya ba zai ɗan abu nan hakan nan kai ba kana gan ɗalibanka ba za ka iya kana sharrake eh ku ne kana shi a gaba su ba daidai ba ne ba haramun ba ne da ke muru'a muru'a muru'a wasu abubuwa ba lalle ba ka same shi na tsarara ba a jini musulunci karancin mutunci kara da sauransu waɗannan abubuwa ba wai suna da nasi ba amma mutum ya san cewa yin abu kaza abin su turawa sun ɗauki waɗannan abubuwa a zamanance yanzu zan kowa ne zai tabbatar da abin na faɗa yanzu da wuya ka gashi gaban ƙasa za a yi liyafa a ɗauki shugaban ƙasar ranar cin abinci ko yana shan fi ko an ɗauki shi ta yi bizini ba a nuna duniya ba ba za ka taɓa ganin shugaban ƙasa yana dariya har hakan nan ba ba ba za ka taɓa gani ba ba za ka taɓa gani shugaban ƙasa yana cin abinci ba a nuna duniya babu duk muru'a ne tura sun ɗauki waɗannan abubuwa ba sai kuma suna yi amma ba za a nuna shi ba za a nuna ba za a yi a gaban mutane ba ba za ku taɓa gani ba yawwa to nan ma dai wani bayan ya abu da za har ma bai gashi da za a ga abinci a gaban shi da sauransu amma ba masu yin kwabar ɗin gona yana wanda an karantar da su da sauransu haka ba za taɓa yarda su nuna wani shugaban ƙasa yana wani abu haka ko wani ba ma shugaban ministoci duk wanda suke da matsayin hukuma Nan gwamnati babba ba za ka same su suna irin waɗannan abubuwa ba ka ga abu ne wanda tsantsan musulunci ne ba wani wanda zai cewa jin ka zauna waje kana kana ya ga biredi da ci cewa haramun ne amma ka ya ga zubar da ka yi zo ya'yan ka suna suna wucewa kana eh cin naka kana kana ya ga kana abu ne ba ba na amma da ya dace ba dace ba kana tafiya kana shan reke eh eh kana amsa duk abin ba yi ba maka ji eh kana duk wancan da amsa ko ji ba wa a eh kawai duk komi duk waɗannan to duk a abubuwa addinin musulunci ne ya zo da shi ba ba duk abubuwa da yawa wanda suke abin nan to turawa su suka abin nan addinin musulmi da ya zo da shi amma ba daidai ba abin da an san shi ba daidai ba kuma kace a ah, kace eh kaga kuma ya ansa fike hakan nan fi ikramin sultan al-muqsim girma ba shugaba mai adalci yana da cikin girma malaki shugaba mai adalci yana da cikin wanda za a girma masa kar a ɗauka shugaba na nufin shaman ne ko shugaban ƙasa ko da a'a duk kana shugabanci na wata al'umma kana adalci daga anguwa mai anguwa ne ko ƙasa da haka layuka duk muna da shugabanni in dai zama ne na mai kyau ko wani layi akwai shugaba sai dai zama ne yanzu ya lalace ko ba ka ban mara wani layi akwai shugaba wanda kuke girmama to yana da adalci menene kinan kara girmama shi kana ba shi haƙinsa kana girmawa Allah ne رواه أبو داود وهو حديث الحسن حكم لكم أن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ولكي واتحكت أنا لروني دوقرون حديث أن كربت بنا عائشة الله أرمت يرده قال تجي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من صلى الله عليه وسلم يا أم الجيم واتو ko mu mai da ko kuma mu saukar da mutane a daidai kowa mu ba shi haƙƙin matsayinsa babba babba mabiyin shi mabiyin shi ba daidai ba ne fifi ta wanda yake ƙasa da babban shi ne nazilan nasa manazilan kowa gwargwaron matsayinsa wajen wani sallallahu alaihi wasallam cewa mutane mu ba su matsayin kowa gwargwaron matsayinsa ma'ana ce a wajen yana cewa wa rawahu abu dawud fi fi sunan fi sunani wal bazzar fi musnadihi وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث وهو حديث صحيح daga akwai wanda kuma ya inganta shi a wani hadisi wani littafi daban a wurin qur'an ne cewa hakim kenan yana cewa hadisi ne wanda wato ya inganta yana da cikin shafa maluma ko da aka ce za'if sau da yawa da ke faɗa na ce wasu abubuwa da yan uwa masu labar ilm na yanzu suke tace na ce da ana tace mana wasu abubuwa wani wani abubuwa tace cin za mu samu amma gudun kana abun nan wani abun nan wani ba wani gashi wasu abun nan ga wani kuma ya ce shi kuma yana da wato da ya wuce cewa ingantacce ne hakan nan wani zai kowar gobe zai wanda fa littafi ya an kawo hadisi zuwa ba sai ya kawo sai bai amana ta ilimi ba zai abun nan ba boye wani abu ba duk abun da aka ambata akan hadisin wato ko da yadda yake zai iya faɗe shi wa'an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu an karɓo daga jabir dan abdullahi allah ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ya rada amince da sabara sabara gare shi yace kana yajma'u na'am na'am kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحن صلى الله عليه وسلم يا كسن كينا وندسك شهادة يقل أحد يكن حدا متن بيو بيو أكبر إلى جائزين على هذا متن في يد حكم amma dai wanda hadin ya zo ya hada mutum biyu to idan zai yayin da za a hada mutum biyu a kabari daya zai tambaye su waɗannan guda biyu da yanzu mu haɗa su abin ne su tare ɗin nan wani ne ya fi ƙur'ani a cikinsu wani ne ki da hadda fiye da ɗaya idan aka ce a wannan wani ya fi wannan ko wannan alarama ne wannan ko ba alarama ba ko kuma wannan duk dai suna da hadda amma wannan ya fi wannan duk wanda ya fi ɗayan ya ce to shi kenan wannan ya fi wannan wato shi za ku gabatar da shi alƙibla kafin wannan a bayan shi gaba gaba yawwa nan ke za a jera su haka to mai karatu shi ne ke farko in su uku ne ma wanda yake bai bin shi haka haka haka na ƙarshe shi na ƙarshe to kaga ƙur'ani kuna raye yana tare da ku har matattu dole sai an nuna ƙur'ani yadda yake akwai bambanci wannan hadisi ne wanda yake shahararren hadisi wanda kowa ya san shi rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga na abi hurairah Allah ya kara masa yarda an rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah azza wa jal qala man adha li waliyan faqad adhanani bil harbi wannan hadisi na abi huraira radiyallahu anhu yace man sallallahu alaihi wasallam a hadisin qudus yake cewa lalle Allah mabuwayi mai girma ya ce duk wanda ya cutar min da waliyina faqad azanani to tamkar kawai ya sanar da ni cewa za mu yaki ya taɓa min waliyin to kawai kawai shi kenan yana so mu yaƙi gini da shi matsayin wani Allah ya kai inda kana taɓa shi tamkar Allah ka taɓa cewa wani ina mutum ina kai ina kai ina Allah ba kama ita ka abin nan ba mala'ika mala'ika mala'ika ɗaya zai kama duma duniyan gaba ɗaya balle ainihin malici shi yasa cin riba bala'insa Allah ba suna cewa duk wanda ya ji nasi haramcin riba kuma ya ci gaba to yanzu fa'adaru bi harbin min Allah wa rasuli a lahira za a ce khud silahaka in ji ibn Abbas maciyin riba dama suna da alamar su alamar duk abin da ake ci na duniya ana jin dadi a shafi ce abu mai dadi a mai duk Allah zai mai da shi kamar dutse ciki ba zai iya tashi ba shi ne alamar mace riba da ya yi siman duk mace riba da ga ah, wani ɗin zai na tashi duk tufa ba zai iya taɓa tashi ba komo لا zai الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذاك يكوي خذ سلاحك رانك يو دوكو مكانك makamin da ka ne ranar yakin kenan kaga abu ya baci kuma ba za ka iya ba ina kai abin da matar da kai kafin a tashi ba ka iya matsayuwa balle a ce ɗauko ka ɗauko bindiga in kana da jiya <laughs> za ka kusila haka yaran yakin kenan dama an gaya mun ya lazina man taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi والله إذا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وثبت في الصحيحين عنه أيضا عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم في آه، نعم حكى النية ثبت وتقريه وجمع صلى الله عليه وسلم كنا وأن إن قد تجل التبريق لا يمكن أن الصحيحين أن في بخاري ومسلم كنا أنه manzo kenan alayhi salatu wassalam zamiri zuwa wajen shi qala yaji man salla subha wa huwa fi zimmati Allah ta'ala fala yaqbubannakum Allah bi shay'in min zimmatihi duk wanda ya sallaci sallah asuba ko da ba a nufin ba a kira maganar jam'i a masallaci abin nan ana nufi ne sallar asuba ba na a shimfiɗar ka gaba ba sallar asuba da ake a cikin jama'a duk wanda ya zo ya samu haka yayi haka yana cikin amana tamkar yana Allah ne ke ya lamintar abarinta saboda haka Allah baya bukatar wani abu daga cikin aminta wanda ku za ku yana ƙarƙashin kulawar Allah sallah asuba yana da tana cikin salloli da ake auna mutane da ita da sallar asuba da sallar isha suna da cikin salloli da ake auna wato matsayin mutum imanin mutum da su wani hadisi mun sallallahu alaihi wasallam cewa da mutane salloli biyu masu nauyi ga munafiki sallar asuba da kuma sallar isha da sun san abin da yake cikin waɗannan lokuta biyu ko kuma salloli biyu da ta ko ta hanyar rarrafe da sai sun halarci ka sun halarci wannan sallah ba ka da wata hanyar da za ka iya zuwa masallaci sai dai ka fara rarrafe tun daga kofar gidanka ta zo in dai ka san abin da yake cikin sallar isha ko sallar suba da kai hanya daya da ta rike maka kenan kawai sai dai a gwiwoyin ka ka yi rarrafe ka zo sallar sallar in dai mutum ya san abin da yake cikin waɗannan daraja waɗannan salloli ko ta hanyar haka ne ka mutum ya rarrafo tun daga kofar gidan shi ya zo amma ga ba zai iya tafiya ba ko kuma ba yadda zai daɗe haka amma in dai ka sa abin ko ta hanyar hakan ne sai ka zo halice ka amma kuma galo na sau da yawa sallar magariba an fi shiga in sha ba za ba kowane ba kallon tv ne in yana program ba zai iya kashewa ba. Sannan ne gaga kullum inda muke sallar asuba. Eh. Da wani na rasa yadda zan yi misali shi dan jidda ne amma kullum sai an yi sallama ya yi sallah shi kaɗai. Na rasa to wani irin ban wani. Saboda eh? Kullum sai an yi ya shi. <laughs> Ai ya kamata mutum. Eh, idan kai. Ya tashi hudu ko hudu da wani abu. Eh? Idan kai. Kullum sai an yi sallama ko ta hiya ba ya samu. kuma kullum kullum eh ya kuma girman <laughs> a wannan da ya tsawo Allah sauri shi ya za a gan ka samu abin nan sai ka gode Allah wallahi ka ga wani kullum haka kuma ita ma ta annabi yana cewa alaihi salatu wasallam yana cewa mumini baya fada baya taba fada cikin rami sau biyu hmm. balle a yi wani kwaro ya tsalle shi ko kunaman ko kuma maciji ta tare shi in yayi ba da sake yi ba ga ramin da na yi abin da zan sake yi ne to saboda yau ka makara to in dai kana da abin da karka yarda ka sake makara amma mai mai kullum kullum kullum to ni a niyance kenan haka dai kai ka tsara wa kanka ba za ka tashi sai dai lokaci kaza lokaci kuma ana canjawa lokaci na canjawa misali ka tsara kanka da ba za ka tashi ba sai biyar saura kwata ko kuma sai karfe biyar kuma sallar lokacin sallar ta canja ya za ka yi sai ka kafe haka yanzu ko nan yanzu ga lura idan lokacin ya yi canja za a ga mutane mutane ba za su wai dole su za su kontrol lokaci Allah kuma yana cewa jin laila fi hari, wani jin na fi laila eh? suna gani zahiri da yake magariba da ake gani zahiri da yake da ana gani aka kana sallar magariba da misali kana sallar yanzu kana sallar eh, bakwai saura akwai lokaci za ka zo lake ta shida da rabi to da mintuna da yake abuna to kai yarda na magariba da canjawa amma ka baka yarda jawo a suban da canja ba وعن الإمامين الجليلين an karɓa daga waɗannan hamsin malamai guda biyu wato da abu hanifa da shafi'i Allah musu rahama rahimahum Allah ta'ala ƙala suka ce su biyu illam ya kuni ulama a wuliya'ullahi falaisa lillahi wali inda malamai su ne ba auliya waliyan Allah ba shi kenan Allah ba da wani waliyin inda وصوني ولي ne waliyan Allah ba قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى إيه؟ أبو حنيفة الشافعي أبو ما تابي أيوة نعم سو بس ما كي تابي تابي أيوة tabi'i yayi su Hassan al-Basri su ne abu talib su ba su kai su ba su ba ma ka wani to wannan bai tsaro aka ba a ce musu tsaro da lawan wani laka aka samu shi ba shi ba amma rahimallahu inda ahli sunna dai waɗanda su Qur'ani ya ce radiyallahu an wa radu an anan suka tsaya su ne sahabbai mun sallallahu alaihi wasallam kuma bayan su duk rahimallahu ba sahabi ba yawwa inda ahli sunna wa jama'a قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن أساس رحمه الله تعالى وأنه ما لم ينشي وتوشي أبو القاسم لن أساكر ألا مترحمة اعلم يا أخي كتنفا دم تنقوا وفقنا الله وإياك ألا ذات الزمود كيف بمرضاته مداجد يردنسا يمنع الدعاء وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه sannan kuma Allah ya sanya mu daga cikin masu tsoronsa da kuma masu taƙawa haƙƙa tuƙati gurgudun iyakar masa ainihin tsoronsa yana cewa ya yi wannan addu'a da zan sanar da mu haka yake an na zuho mal'ulama'i masmumatun ku sani fa tsoka naman malamai malamai sunna malamai masu wa Allah biyayya sun cewa naman su dafi ba wai ana kan ana bi a cikin mutuncin su matsala ce Allah zai kama ka wata hanya daban kuma yanda ya ce wa adatillahi fi haski attari muntaqisihim ma'lumatan yana daga cikin al'adar Allah sunnar Allah duk wanda suke abin nan masu keta keta mutuncinsu Allah yana yana wato ɗaukan fansa a kansu shine muntaqiso mai karya su sanin haka sananne ne yin haka din sananne ne ma'aluma duk wanda yake cin mutunci malamai to ba zai zama lafiya ba duk da da yana ganin abun nan istidrari tsoron ta'ala to dole kawai ga abun da dole kafin abun da zai ga abun da zai sa sai dai malami ba malami kirki bane wa anna min man atlaqa lisanahu fil ulama'i bi tulbi ibtalahu Allah ta'ala duk wanda ya furta harshen sa akan malamai ta aibanta ta sulb lil aib Allah zai jarrabe shi Allah zai daura masa wani bala'i qabla mauti kafin mutuwarsa zai mutu mutuwa irin ta kare kaga mutuwar kal zuciya mautihi bi mautil qalbi Allah zai kashe zai yi wasu abubuwa duk abin da ake bai kamata ɗan awa dan adam ya yi ba shi zai don mutuwa ta zuciya ta riga ta mace sai ya karasa da wannan aya aya Allah madaukakin yana a cikin suratul ah, نور أرشي قرشي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم شغتت تيسو سجيس أورو ما يسوي ساقوا الله ساقوا أمر نسا أكمي فتنة شافيس من دونيا كوكما عذاب ما يرددي شافيس الآخرة ما يساقوا الله كنا sai babi na hudu shi ne ainihin manufar littafin ko kuma sunan da yake baya shi babu rabi fi adabi muallimin qur'ani wa muta'allimi dama littafin yana cewa tibyan fi adabi hamalat alquran malamin da yake karantar da ƙur'ani da kuma mai koyon ƙur'ani ya kamata a sami shi wasu ɗabi'u siffofi da ya bambanta da waɗansu su shi ne har shi ma ya bane ta hazal bab ma'al babai ne ba da hu huwa maksudul kitab ya ce wannan babi da kuma wasu babuna guda biyu za su biyo bayan shi aini shi ne manufar wannan littafi ya ce wa huwa tsawilun mumtashirun sai dai abin yana da tsawo kuma ya yaɗe da an yaɗa shi yawa fa inni yana bayani kenan shi kenan shi ma mawallafin ushiru ila maqasidihi mukhtasaran fi fusulin liyashala hifzahu wa dabbahu insha Allah ta'ala sai dai ni dan dan nuni kaɗan a zuwa ainihin manufar wannan a taƙaice a ta hanyar fasalin da zai yi don ya sauwaƙewa makarantar shi kiyaye shi da kuma riƙe shi in Allah ya in ji malam faslun fi ikilasi al-muqri wal wannan fasal zai mana bayani ne kan ikhlas yin aiki don Allah muqri makarantin wal qari wanda yake karatun kuma da farko yana abinda ya kamata mutum ya haka kudurta niyyarsa awwal ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsuda bidhalika wajha Allah ta'ala kai da kana karantar da dalibin kai niyyaci kai kudurta cewa ba mai bada wannan lada kana yi ne don Allah kuma don tabbatar da hadisi masallar sallar suna cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ire-iren waɗannan abubuwa da ya sa ka kai ma ka ribaci wannan mori ka samu lada ba don a ce ka iya ko kudin a don a biya ka ba ko da an faɗa in ba niyyar ka haka ba ne wani ba zai ba ta maka aiki ba ko da an biya ka miliyoyi ba niyyar haka ne ka fara karatun ba wannan niyyar tana nan Allah ba zai canja wannan niyyar ba gurgurdan niyya amma dama ne fara kawai yanzu mutane ba su ba in ba na yi haka ba wallah Allah kare akwai abubuwa da yawa suke faruwa yanzu malami ya faɗa cewa ba ya da karatunsa kaza kaza kaza akwai nau'i nau'ina ba ikhlasa cike ciki yanzu eh, don yau maluman ne ba daidai ba ne wallahi haka yanzu yawa ba daidai ba ba wai ana shiga zuwa ta ba wallahi ba da suna cewa sai dai malamin wani kawai ake musu malama ba a sa su a tv sai masu son kala yana abin nan kawai shuhura kawai akan shuhura kawai wallah yanzu abin da shaidani ya shiga bata ya kurbata malam abin nan ayyukan malami sukan juna da kuma in ba ana nuna ka ba ba isa malami ba wallahi ba wanda ake ji su ana jin suna wallahi akwai maluma boye wanda lahira za a yi mamaki wallahi za a yi mamaki wani ya ɗaukaka duniyar nan ƙyara amma a lahira kuma za a yi mamaki wanda kuma a nan ba a komi ba ne ta gani can ƙwararrawa makwabcin annabi kai kuma an faɗa dama kana don a faɗa ya bai an faɗa ta ce ta ce kaza ce me gana Allah ka sanar da na sanar wa mutane Kala-kala. ya ce ƙarya kai kaza kai ne don a faɗa kuma an faɗa an faɗa an biya ka a duniya shaidan Allah kare to dole kawai wannan ita ce niyyar farko qala ta'ala Allah ta'ala Allah mun tare yana cewa wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah shi shi addini ne kekiyar addini ba umarci kowa ba ba umarce mu da wani abu ba sai dai mu bauta Allah makaɗaici tsakanin mu da Allah don a bara don a ce mun iya ba ko kuma mun iya mun karatu ne mun iya ba ko kuma sallah ne an ganka ka iya ko ne abu ba a'a don Allah kake yi kuna fa addini wanda yake karkace ya bar ya miƙe hanya wato ya bar hanya wanda yake karkacecciya ta haka kuma a tsaye da sallah kuma a fidda ba da zakka yin haka shi ne addini miƙiƙi tsayayyen addini wa fi sahihain an sallallahu alaihi wasallam haka na kamar yadda wannan sai, wato sun shahara bakin maluma ko kuma kunnuwar masu ji an rawaito wato ɗaya daga cikin waɗannan ingantattun littafi guda biyu sahih bukhari da muslim daga man sallallahu alaihi wasallam hadisin nan wanda kowa ya sani innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ayyuka ba za su kasancewa gwargwado sai niyyarka inda ma koyaushe yana kange duk abin da yake gabansa ayyuka duk inda mutum yana aiki ɗayan biyu dole akwai niyyar a cikin niyyar ɗin tana nan sai dai niyyar don Allah ko kuma don a ce a faɗa masa ayyuka ba za su taɓa yi ba sai da niyyar niyyar kuma gurgudan abu shi ya za ka ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma ayyuka da ya danganci yadda mutum ya yi niyyar fara aikin shi idan ka fara ka fara cewa kai kaza kaza ne ni ni ba a san ni ba in ba na haka ba za a gane ni ina da wani abin da Allah ya hudu kai haka niyyar ka kenan duk mabiyan da za ka yi har niyyar ne tana na taɓa aikin haka ta tafiya ka tsara jin daɗi ka tsara jin daɗi a lahira Allah zai tambaye ka ilimin na baka mai kairi na yi na karanta ta jama na yi kaza kaza ita so karya kai kai ne dama kai fara don wannan ne abinda ka ɓoye Allah zai tona maka asiri yau mutu da sara'i kuma an fara ɗin an yabe ka ta duniya saboda haka gwargwadon niyyarka gwargwadon ladarka wa hada alhadith min usuli al kaga shi na cewa wannan hadith shine daga cikin tushen musulunci musulunci gaba daya misali mun zo Allah mun tsinci kanmu kawai mu samu iyayen musulmi kaga wannan alhamdulillah duk da haka akwai abubuwa da yawa da bayan ka mallaki hankalinka niyyarka ce za ta tsarkake maka aikinka niyyarka ce za ka tsarkake sun karatar da iyayen da sun saka makarantu kai karatu kai kaza kaza to lokacin da za ka bada karatu karatun to a nan da niyyar za ta fara aiki za ka yi ne don kai maka shiga cikin kai kuitar koka da wanda kake gani su wane kaza wallahi akwai wani a garin nan shi kawai yanzu kawai waɗannan yara ka ku zo wannan kowa da ce doktor kawai doktor ni ba shi ma ya ce kawai ya ce abin da ya wallahi ba zan yi waɗannan karanta su yanzu doktor doktor shi ma ya kutsa kan shi ya ce dole kawai kaga niyyar ta lalace eh, eh. wallahi ire-ire so mu dai ke mu wadda labin mun san abin da wallahi tararai ka fara kuma wai ba mu mai ba na ce na ce abba kai in sun yi sun dawo ma kai ka wanda ya je dawo ma kara karantar da ta fi shi abin su za ka je ka abin da duk wanda takarda ne za ka saba ta aiki ka yana nan a wannan littafin duk ilimin da za ka je ka yi shi ilimin ilimin na Allah da annabi na shari'ar musulunci amma ka je ka koyo shi ne don misali da mu kana aiki muke aiki da biyan mu albashi ka je ne don yau na gama PhD na yanzu dole kawai ban labin kaza don wannan ne kai ko kuma kana gwamnati ne don kada a kai ne don a kara maka sarari da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kancin aljanna ba za ka samu ba kancin aljanna ba shi ganta kancin aljanna tsakanin shekara 500 biyar za a fara kancin na busowa to kai ba za ka samu wannan ba shekara 500 biyar ilimi da shari'a ka koyo ka je ku koyi wannan ilimi ne don a ka cimma wata ainihin manufar da duniya don wannan ne kai ka zo kai ka miƙa abin don a baka abin nan to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan ba za ka samu abin nan ba to irin waɗannan abubuwa akwai hatsari shi ne ke cewa ah, rawaina an ibn abbas radiyallahu anhu murwaji daga dan abbas allah gara masa yarda shi da mahaifinsa kala ya ce inna ma yuhfadun rajul yahfadun rajul ala qadri niyyati abinda ya kiyaye mutum bai gurgurdun niyyarsa imanin wa'an gairihi da kuma kan wani haka niyyar kyakkyawar niyyar don Allah ko kuma don wani abu daban inna ma yu'qa nasu kuma ala qadri niyyati abinda kuma za a ba su za a taka musu gurgurdun niyyarsu hakan أنكما وروينا عن عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى عن روايته تقولنا أستاذ إن أبي القاسم القشيري الله مصر رحمه هنا جوا الإخلاص ينا تفسر كلمة الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد كأيتا ألا جسكيا توجن بيئيا لكما كتكا المنفق وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله شين إخلاص شين دي نفين بيين لدي أولا دون كسان جزوا فعلا بعدهم متانين فتاس يبيش ما الله ما تقول ذلك يجي دون شيء آخر كما باين وني أبو دبان سواء أن يبيك أن كوشيك كيدي كيد الله يجي من تصنع da yin aikata wani abu li makhluqin don ka aikata wani wani mutum wani mutum halitta aw iktisabin muhammadin muhammadin muhammadatan inda nas ko kuma da ka samu wani abu wanda za ka yi mutane su gode maka su ta yabonka au muhabbatan au mahdin ko kuma don soka ko kuma su ta yabonka min alkhalqi da bayin Allah ne su yabe ka ko kuma su saka maka au ma'ana min al-ma'ani ko kuma da wani ma'ana daga cikin ma'anoni abun da ya shafi irin wannan dai ba don Allah ba siwa taqarrub kuma bayan neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala qala wa yasihu an yuqal ya kuma inganta a ce al-ikhlas kuma yana ta'arifi islam tasfiyatul fi'li an mulahadati al-makhluqin wata tace aikata wani abu daga dukkan barin kula mutane kai kana yi kawai kama ba a ganinka in na ji ne kana yi ba kama kama ba a jinka to shi ne ikhlas kai ne kawai wanda kake yi Allah in kake yi Allah ne wanda in ma na ji ne Allah ne yake jinka sun ji sun ji daɗi ba da niyyar ka ba wannan kuma ne ba da sun yabe ka in dai niyyar ka farko Allah ne to wannan ba zai ba ta maka aiki ba in aikata abu da wanda za a aikata shi a gan shi kai shi mai kyau kai ne don Allah don a more wannan a samu ladan to Allah ya san niyyar da kai duk a zuwa yabe ka malam ka Allah sa ka bar ladan, za ka samu ladan amma in dai ka ba don wannan ne kai don a yabe ka haba ai abu sai mu ka za ka so ka ka bata aiki ka bata aiki ikhlasin an yi ma'anan shi da yawa yana don da yawa kun ba karshen babi nan kusa gaskiya zai bi tsaya hanya bayan da za'i mu kai ƙarshe a kota alama da mun karanta wannan حديث وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى عن كرب أولد حذيفة كما المرعشي ألا, ألا مترحمه قال الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن يعني سوى إخلاص shi kuma yana cewa daidaituwar aikin bawa wanda yake bayyane da boye misali misali ka zo kana sallah in ana kallon ka sallar ta yi kyau ta yi kyau hakan nan kana ɗakin kama haka tana kyau kakan daidai kenan. amma ana ganin ka kyauta da ta yi kyau in kai kai ne kaf kaf kana kana wani yara kudan ne eh, su kaga bai yi ba ka yi wa don a gani ne saboda haka ya zaidi ya zama daidai yadda ake shi ya za aka ce kyauta duk mutumin da yana da ayyuka na alheri ana gani ana gani to kyautata masa wanda yake boye ya ka kyau hakan nan wanda yake da wasu miyagu ɗabi'u ana gani to miyagun ɗabi'un da yake boye ya kai yafi don ambaliyar ne har ya fito ya alherin ma yana ambaliya ana kyauta haka saboda haka duk mutumin musamman ma wajen miyagun ɗabi'u in kaga mutumin ne to ba ka tabbas wanda yake ba gari ba ya fi kamar yadda eh eh wa ma tukfi ba akbar eh da gari saboda haka duk abun ya fara abin to ya yi abin nan ne ya sai har ya fita waje Allah kare Allah kyauta da niyyar mu اللهم ربنا علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والعفو عن الحساب برحمتك عزيز الحكمة بالصالحين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة يا سميع يا أرحم الراحمين اللهم رب تقبل منا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين